da muka sani a da su taba ne su giya ne yanzu kurin mutum wai maganin tari ma zai sha ya ce buguwa zai kana laman lafiya kai da kanka za ka je ka cuci kanka mai wannan alkhairi ne koyar shi ba ba shaye-shayen yake ba amma waya dole sai ya koya kwaya wannan fari za a ɗauka a ya a hada a ya a hada wai dole mutum sai ya bugu to ka bugu mai alkhairi wannan ba karamin bala'i ba ne eh mutane da kansu yanzu abin da da ake yi in da kaga mutum yana shan taba ko giya sai ka ji kana kyamansa to yanzu kurin abin da ake yi din ma yi mai shan ma an kace me kake yi a zai ce wallahi ni ma ban sani ba hmm? to me yasa kake yi me amfanin sa sai ya ce ban san amfanin sa ba to me yasa kake yi ya ce kurin kurin ake yi to kaga ko ta nan an taba Allah ai an taba Allah sannan kuma ba a godiya da ni'imar da Allah idan amfanin gona Allah ya ba mutum amfanin gonar da Allah ya ba mutum bai yarda ba sai amfanin gonar ya yi ha'inci idan kuma mutum yana wani sana'a bai yarda ba sai ya je hada da kudin ruwa sai ya cutar da kansa to ko ta ina Allah yake kawo hari abin da ya ce kar a yi za a yi to fa dole ni'ima in ta zo kuma dole ta tafi eh, laƙada kana lakon fi rasulillahi لقد كان في في سبع آيات لقد كان لسبع في مساكنهم آية الله يجي إن كنا زوكو غير وانا قامت أنا برنا سبع آيكم fi masakin aya Allah ya ce ku duba mutanen sabai ayan da muka sauke musu ya aka yi jannatani an yaminin wa shimal to mutanen sabai gona kai ne guda biyu an yaminin wa shimal sabai dama da su da hagun da su Allah ya ce gona kai ne guda biyu duk mutumin birnin sabai a lokacin nan Allah idan zai je maka ba ka tafiya da guziri wanda ba sa zuwa maka da guziri sai mutanen sabai yadda Allah ya musu ni'ima fa a garin in ka tashi ka ce to jama'a zan je maka sai na dawo kurum hannun ka yamci kan hanya da za ka bi dibino ne yana zub da yaya maimakon irin mainan nan na kan hanya da muke yi a karkaran nan to dibine ne sarrar in ka ɗauki kwaya biyar ko da za ka ci gaba kaɗan kuma sai ga ƙorama a gabanka sai ka tsugunna ka sha ruwa sai ka kama hanya ba a tafiya saba'i ko da ƙwayan abin nan ba a tafiya da guzuri har sai ya kai ka maka jannata ne an yamini wa shimal Kudu kulu min rizqi wasu washkuru la ya ku ci wannan abincin Allah ya ce amma idan kun ci ku gore mu saba'i ne idan ka tayi daga saba'i zuwa Makka a wannan lokacin nan gadalan nan gadalan nan gadalan kamar daga unguwa za ka unguwa ne wani barka da ya san da aiki ya ce sannu shi ma yana garin gona wani barka da ya sannu kana da wannan kana da wannan wannan gonan wannan sai ga game gona yana ci abinci zo mu ci abinci in baka bukata sai ku ci nan sun yi garin gona nan sun yi garin gona sai da ya dangana da maka eh hmm. sai ka ci abinci a nan ka ci abinci a nan hmm. walar din saba'i a saba'i babu sauro babu sauro Allah ya hana Eh, idan kuma ka nemi sauran ka sa a kwalba ka ji ka bude shi kadai zai mutu asabai babu kuda Allah ya dauke musu bayan wannan kuma saba'i babu zafi asabai kuma babu sanyi sannan kuma asabai babu kura duk mutumin da yake birnin saba'i in ka sa riga wata yake yi sai dai dan gumi ya dan dame ka ka wanke amma ba dan dauda ba hi rigan baya dauda in ka kwanta a rairayin yashi ne sai yi gwanan kyau Eh, in ka kwanta a ƙasa sai ya fi ka sashin fuda eh, duk mutumin sa bai yawanci a ƙasa ake kwanci an ka gyara yi ka kwanta sai ka ji wani irin ni'ima yana ratsa jikinka kamar AC na Allah haka ka je yana higa jikinka eh, idan ka daga kuma ba karkade jikinka yi ƙasan ma barin ka zai yi sai sai sai kudin ba sai ka karkaɗe ba ƙura ne a yi wanda ake ba. kana ta yi ma ya barka yadda ka kwanta haka ka tashi ba za ka ga ƙasa a jikinka ba asabai ne ake haka ba kunama a ƙasar ba macijiya ba fashi ba komai daga sabai zuwa maka yini Allah ya ce kulu kulu min rizqi rabbikum washkuru la mhm. baldatun tayyiba ba ya ce lardi ne kyakkyawa eh asabai ba za ga hazo hazo irin wannan ba Don a nan yanzu duk karfin ganin ka kilomita ɗaya kaga mutum ya isa to a asabai za ka kalli mutumin da yana kilomita goma saboda ba da ti. ba ƙuran ƙasa ba ƙuran sama kurin yanayin wurin 100 by 100 ne ya cika duk abin da ake bukata babu shi to yi ne Allah ya ce tan ɗanyi ba lardi ne kyakkyawa mutumin saba'i idan ya zo maka a makan sai ya nuna a ce wannan daga yaman suke wannan daga saba'i suke saboda fatar jikin wato gaskiya ba irin fatan sauran mutane ba ne in ba larabe ne zai kare kyau in baki ne ma sai kaga yana kyalli fatar ka haka Allah ba mutanen saba'i duk garin ba mai noma in ka noma ma za ka sa in baka noma ma za ka ci duk abin da zai hana dan adam wargi babu shi a garin da dare za a kwanta ka kwanta a layi in ka za ku kwanta ka kwanta a gida ga korama ko ina ya giggibta ko ina kuma ga dan itace wanda Allah ya shuka ya fita ma ya iye ka ba sai na gonan wani ba ba maciji ba kunama ba sauro ba kyankyaso ba wannan kwarin nan da ake hawa gado gado kudi kudin cizo ma babu ya saba'i da jin daɗi yau mutanen yawa to yaya suka yi wa an gafur kuma bayan wannan ku bauta min ni zan muku gafara na'am fa'ara fa'arsalna alaihim sai lalarin fa'ara suka ce Allah ba za mu bauta maka ba kur eh, za su bauta maka ba fa'ara suka ce ba za su bauta ma Allah ba to akwai dam din bilkisu dam din yana nan wanda bilkisu ta yi yana nan a ciki shi gina Allah ya ce to ni na ce ku bauta ba za ku bauta min ba shi gina Allah ya ce da mala'iku ku karya dam din farisan na alaihim sailul are gari ya waye kurin sai dam ya fashi diddibi nan nan gaba ɗaya to gaba kaɗan dai wa baddalnahum bi zawa ta yi kulin kamdin wa aslin wa sha'in min sidirin qalil gari yana wayewa gaba ɗaya dibinin nan suka mutu da itatuwa gonan da za a noma babu komai babu din ni'iman Allah ya ɗauke. sai wani dan tudu ne wanda ruwan bai hau ba wa sidirin akwai magarya da ɗan wani abin da ya kama da magarya su ne kaɗai suka rage garin aka waye gari kuma ya fi ko'ina talauci ya Allah ya ce zalika jazainahum bima kafaru dinan Allah ya ce dole mu musu haka tunda sun ki bauta mana fa hal wa hal yujaza illa al wannan ba dan komai ya samu kai musu ba dan saboda sun ce suka budi baki suka ce rabba na ba'id baina faqalu na ba'id baina asfarina wa zalamu anfusahum faj'alnahum ahadith suka ce ya ubangiji idan mutumin sa bai ya tayi kuma zai je maka nan gaba sai yayi ta tanadin guzuri ba'id baina asfara ya ubangiji da muna balaguro sai mu je kaman wasa yanzu ga ba gona Allah ba dibino ba abinci baina asfarina ya ubangiji mun cuci kanmu Allah ya ci ta gugu wa jawo rabana bai bai na asfiri na mai wata da mu an fusa ho hmm. faja'alnahum ahadi Allah ya ce kenan yanzu ya zama labari amma mun yi ku ne ko da wasu sun yi irin wannan halin abin da muka yi muku haka za mu yi musu to sa duk ni'imar da kaga Allah ya yi wa bawa in ya ɗauke to ni'imar ne aka canja da saba wa Allah ba yi wa Allah shukuru an yi wa ni'imar godiya da bauta wa Allah ba Allah ya yi ni'ima an ci an sha an ji daɗi amma an tayi kuma sai a ƙi bauta ma Allah ta na Allah zai bar ni'ima duk ni'imar da Allah ya mana fa ba masu godiya a halin da ake yau ba masu godiya kuma sai ku tambaye ni ku ce to wai malam wani ni'ima aka mana a da ka manta kullun kai mutane ake yi yanzu ana yi ne ba a yi to a yi ni'imar da akwai ni'imar da ya fi wannan kullun gari ya waye fa farkon labari da za ka ji a ce an yanka mutane kaza yankan rago an tsallaka gidan wani an yanka yankan rago <coughs> mutane gari kaza an kewaye su an ba su wuta an kaiye su an yi kaza Allah ya dakatar ahe ba za mu gode masa ba Allah ya dakatar a yadda ake yi a da a kashi goma yanzu bai fice kashi biyu ba to amma duk da haka mai mutane suna cewa su ba su da kuɗi me za a yi da wannan zamani ba mu da kuɗi ba mu da kaza to Allah ya ce to yi kenan da abin da ya biyo baya ku yi kuka da kanku Hmm. haka Allah ya faɗa muje na zalika bi anna Allah lam yakum ghayran nimatan amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un alim Allah ya ce kun gani duk lokacin da na muku ni'ima ko ga an canja ni'imar ku na zargi na ji Allah eh abin da kuka yi ne a wata aya tana cewa zahar la fasadu fil zahar la fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi li yuzikahum bar allazi amilu la'allahum yarji'un lokacin da goga an daina zama lafiya a sarari ko a kogi Allah ya ce halinku ne ya ja muku to saboda haka jama'a mu tuba ga Allah mu ba Allah idan muka ba Allah dan Allah kuma Allah zai mana fiye da yadda muke tunani amma Allah ya mana ni'ima mu kasa godewa ko ba komai ma ku gane Allah ba ya ba mu lafiya bane ko ba komai mun samu zama lafiya a yau wannan ni'ima kadai ba zai sa mu godewa Allah ba mun ba ku labarin wani bawan Allah shi bawan Allah ne turu ne makawo ne wani bawan Allah ya zo kusa da yi sai je yana cewa Allah na gode maka Allah mun gode maka yana kuka yana godiya ga Allah sai wannan bawon Allah ya kare wa mutumin nan kallo ya ce Allah da iko yake mutum kuturu shi ba ya gani yana cewa Allah na gode maka ya ce to bari da tambaye shi bawon Allah ya ce wai kai mai Allah ya maka ne daga na ta cewa ka gode ka gode me ya maka ya ce ni abin da ya min ne ya min yawa wallahi ni yanzu abin da ya min din na kasa ma wanda zan gode masa ya ce to gaya da mai dame ma ya ce ni da kai da muna magana ni da kai ya ce kai kuduru ne na gama kawo ne ya ce to kaga maganar da kake min bana ji maganar da yake bata a bakin ka kunne na baya ji ya ce yana ji ya ce to kaga Allah bai hana ni ji ba maganar da ya fito a baki na kunnen ka baya ji ya ce ina ji ya ce Allah bai hana ni magana ba kuma yanzu da muke magana ni da kai ba ni da hankali ya ce da hankalinka ya ce kaga Allah ya bani ji Allah ya bani ji Allah ya bani daman magana ga Allah ya bani lafiya Allah ya bani rai ya ce to yayyawa ne ai yanzu wanda zan gode wa ma na rasa sai mutumin ya ce to a he yanzu ni da ina ba ni da komai wannan mutumin ma Allah yake godiya a nan ya gane cewa hi lalle hi ya dace ya gode wa Allah shi yana ji yana gani yana tafiya wai yana Allah bai masa komai ba shi wannan ko bai ji bai gani baya gani baya gani kuturu ne amma kuma yana wa Allah godiya a nan ya gane an masa ni'ima ai ba za ku gane Allah ya muku ni'ima ba sai da dalili wane mutum ba gana cewa ba ka da tuwo ba ba ka da kuɗi ai wasa ma guri yake samu a yanzu nan kana ta aka ce an yare ɗinka eh, ya ka zai ya ce kawo hannunka ka miƙa karab aka sa ankwa kurin aka sa ka a bakin mota ko ka yi fitsari in ma ba ka yi fitsari ba so sun hirya aka tafi da kaka ja ka sa ka sijin an sa ka an kulle ka kwanan ka biyu ko uku wani ya ce mene dalili ya ce tuhuman ka ake ba yadda da kai wani bincike ake a kanka akwai tunani a lokacin na ina maganan baka da kuɗi eh? sai mai abin da kai kai da kake baka da sisi sai ce to yanzu ranka da ya za a yi ca ah, to za ka nema wanda za su yi beli mana beli za ka nema za a yi belin ka ana tuhuman ka ne kurin ba yadda da kai ba ne ba yadda da kai ba e dole ne bincike za a zai biyo ta kanka ba yarda da kai ba ne ta yanzu ya za a yi gaye ko ba da komai aka kama ne aka ka sani yadda za ka yi to da zan yi waya da wani dawa za ka yi dawa dawa wai ko da wani wanda zai zo beli na to nawa za ka ban nawa za ka ban za ka ban dubu biyu sai hada ku tawaye ka san lambar na sani to kama eh wani assalamu alaikum ka san halin da nake ciki a ah, wallahi na kulle fa eh eh don Allah a ji ba malamai wani abu kuma a zo dai a danyi addu'a a fidda ni me yasa ka wallahi ban sani ba a yi dai kokari dai halin da nake cikin dai ku yi dai kokari dai kar ku bar ni yo da ka ce baka da komai <laughs> da ka ce baka da komai ai ba kulle ka bane yasa kake cewa baka da komai ko na biyu kuma aka ce ai hike nan wane ne ya haka ya wane ne ya faɗi wallahi ba sabon da yake damun sa ba ya ya an kai da emergency yana kwance daidai a hannun Allah ana nan kaɗan daga kai likita ya zai auna ka ya auna ka ya auna ya ce wannan fa lamarin yayi nauyi ya ce zuciyarsa akwai matsala kuma jininsa ya hau sa ma ya motsa eh, amma ba gwadan mi gwadan koda ba Eh, kuma hanjinsa ma ba mu duba ba ban sama ba mu duba ba to amma dai a abu uku nan akwai matsala sai aka ce da dan ku kai shi ko ya ce ba shi da abinci zai yi ne ba aikin babba ne ba dan dole za ka yi kamar dubu ɗari ko a mai da hi gida ko a je ku yi na gargajiya a za mu san yadda za mu ya ce ba shi da sisi yanzu nan za a ga dubu ɗari ta fito hmm, bayan haka ma ba ma dubu ɗarin ba ni dai kaiwa ne mai bukatar ne dai Allah ya ban lafiya eh Allah dai ban lafiya dai Allah dai ban lafiya dai shi ba ba maganan da ya ce ba shi da sisi ko kuma ya ce Allah ya ba shi lafiya idan za ka kawo miliyan 100 ka bayi yi ba wannan ne bukatar sa wai yau dan da ya warke ana nana nan kuma kwana ɗaya biyu sai likitan ya cayi wato zuciyar ma faduwar gaban ne yasa amma jinin yanzu mun fara samo kansa eh block din nasa ya fara ƙasa suga ɗin kuma ba wai har ya je cancan can ba ne shi saukansa ne ba a so ya ɗan hauhi ma ba matsala eh, to sai ba da aka yi magana a wannan kurin ciwo ya ji jini ne ya taro mun gama mun ba matsala hima eh, akwai kwayoyi da za mu bayi ya yanzu dai babban burin mu dai jikin da ya karfi za a kara masa ruwa da jini da uku mm, akwai test ya daina cin kaza da kaza da kaza shi kenan aka samu sati kuma a asibiti a dan kama hannunsa ana kewayawa da yi in ya gida da Allah me ake masa murna wane an sallama wane ya zo barka ba barka to ina maganin bashi da sisi ha ta fice ai dan baka asibiti ne wai baka gode wa Allah ai yi mana yanzu zaman da muke an kaje ga wani nan a hannun Allah mutane ba kuɗin magani kai yanzu kana nan wai ka kasa gode wa Allah yanzu mutane suna nan fa a kurkuku ba san matsayinsu ba ba mai belinsu ba san a halin da suke ba burinsu su ga sun fita waje Allah ya baka lafiya muna zaune da kai ba mai binka bashi in ma da akwai ba matsa maka ba kana zaune a gidanka da iyalanka da yaranka wai har ka ce a wannan halin wai kai halin bai maka ba to me kake so Allah ya maka hmm. ai abin da Allah zai yayi a gode masa a kowane hali can din ma godiya suke bare mu to me Allah yake cewa kana bi ali fir'auna ladina min qablihim hmm. كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل وكل كانوا ظالمين الله يجي كذاب آل فرعون كمان الآدم متانا فرعون والذين من قبلهم ده وين suke gabanin su kazzabu bi ayati rabbi Allah ya sun kare ta ayoyin ubangijin su fa Allah ya mu ne muka halakar da su bi mu a dalilin saba mana da suka yi wa garaqana ala fir'auna Allah ya ce mun dilmiye da alolin fir'auna qaumahu ma hu mutanansa tare da kullum min al-umam al-mukazziba duk wayannan al'ummace masu kareta wannan Allah ya ce dukkanin su kanu zalimin su ne suka zalunci kawunan su ai wannan zalabi quraiza wannan ya sauka ga jama'an bani quraiza hmm. inna sharra dawabi inda allahi allazina kafaru fa hum la yu'minun inna sharra dawaba kun ga wanda suke mafi sharri da dabba wanda suka fi dabba sharri inda lagun Allah allazi na kabaru su ne kafirai don yi dabba in ya gaba mai cutar da yi yana gudu in eh. ya ga abin da zai amfanar da shi yana biya mun su kafiri da kansu suke jefa kansu a mahalakanta fahim Allah ya ce wayannan la nuna ba su imani ba mm-hmm. allazina ahata guru na yanquduna ahadahum fi kulli marratin wa hum la a hata ahata minhum sun ne wanda suka yi alƙawari muka yi alƙawari da su Allah ya inul na. kada su taimaki su sun mayan guru na ahadahum amma wani alƙawari da muka yi suka warware fi kulli marratin a kowane marra hadu biya inda mun yi alkawari da su sai sun warware wa hum la yataquna Allah fi gadar ba sa jin tsoron Allah a yaudar su su ne kafirai masu zama amana to Allah ya ce wa nan wan zaman amana tun da sun warware alkawari wani hukunci Allah ya ajiye musu fa imma tazqafanahum fil harbi fasharrid bihim man kalafahum la'allahum yadhakkarun fa imma daga cikin sa aka ce ko bai waye ne ta su kafannahum ai tajidannahum idan ka same su fili harbi agun yaki faisharit bihim ka raba su man kalmahum da wanda suke bayan su minal muharibina na mayaka bi tankili da yi musu hukuba bihim da su wal hukuba ji da hukuba la'allahum ba da banza ba alladina kalabun wanda suka saba ya zakaruna ko sa wa'azantu idan wanda suka taimaka din an same su duk lokacin da aka same su da kafirawa an yi alkawari kar su taimaka a kafirai to idan ko an same su suna taimakawa kafiran Allah ya ce duk lokacin da aka same su irin wannan eh. to a ware a musu hukuma ku ba kafirai ne na zama amana ba kafirai ne yaya muka yi mun yi alkawari ku taimaka a yaƙi da kuka ribatun su ta kama kai su sauran bursunan yakin a bar su su din a kai su saboda wani in an yi alkawari da hinan gaba kar ya sake karyawa eh. وإما تكافن من قوم كيانة فانبهز إليهم على سواء وإما إذا كوكا القوري da كافراوا na cewa za su ba da jizya amma ba za su taimaka wa kafirai a kanku ba to ta kafa da min ƙaunin kuna je tsoron fa a hadu kiyanatan za su hayance ka imaratin sai kaga wata alama ta luhu laka wanda ta bayyana a gare ka na cewa wannan alkawarin ba za su cika ba fa za warware fambiri dira ah, da kai ma alƙawarin ka ce ka bar shi eh kai ba mu yadda da ku ba alƙawarin da muka yi na zaman amana saboda haka alƙawarin da yake tsakanin mu yadda ba mu yadda da ku ba mu ma mun bari eh. ala sawayin ayi daidai da daidai yastawi anta wa hum til ilmi a cikin ilmi na ƙari ahadin da warware alƙawari bi an alimuhum bi liyalla ya yi domin kada su tuhumce ka bil gadar da yaudara in dai kaga alafin lalle ba za su cika alƙawarin nan ba to ya rasulullahi kai ma kuma sai ka kyale su inna Allah inna Allah la yuhibbul kaini inna Allah Allah madaukakin sarki la yuhibbu duk inda kaga la yuhibbu yana hukuba zaka ce karka ce baya su. Allah yana hukuba ala kaini ne ga mai ha'inci duk mutumin da ya zama mai ha'inci to Allah zai masa hukuba ta kowace siga saboda haka jama'a duk mai imani ya daina ha'inci Allah bai san ha'inci duk abin da zaka yi kai gaskiya ko abinci kake siyarwa ko wani abu kake karka ya ha'inci mai ha'inci in dai ha'inci mutum zai yi to Allah ta ba almajiri ne mai neman ilimi ne mai kasuwanci ne to in dai akwai ha'inci a lamarinka Allah ba za ku shirya da Allah ba Allah baya san mai ha'inci duk abin da za ka yi kai gaskiya to Allah ka gafarta mana na'am wala tasibanna allazina kafaru sabaqu wala tasibanna ka daina tsammani ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam allazina kafaru wanda suka kafarce ma Allah sabaqullah ka daina tsammanin kaman za su tsere wa Allah Allah ya ce innahum innahum la yu'jizu Allah ya ba za su tsere mana ba ai la na ba za su kubace mana ba dan idan mutum Allah ya bashi duniya sai ga kaman wai yafi karfin Allah ba ruwansa abinda ya ga dama yake Allah ya ce za mu kama shi ta inda ba ya tunani kana nan Allah ya baka ya ara ma rana yau kai wannan kasar gobe kai ne wannan kasar duk kasar da kaga dama kana zuwa sallah lokacin da kaga dama za ka yi in ma kana yi shi ke yi ko ka ce ba da da lokaci yau da kai da wannan matar gobe da wannan kana sharholiyan ka Allah ya ce ka daina gani kamar ka tsere mana wata rana sai a waye gari a ce to hantansa ne ba lafiya Eh, Allah ya ce za mu kama ka nan gaba kuma yawace yawace ya kare dole za a kai ya asibiti ya zauna zaman jinya hmm, ya ce ya haka ya ce to a hanta ba lafiya za a yi da yini a ce ya taɓa matuka. Allah ya taɓa a hali dai gyara dai yanzu ba zai yi ba turawa su zo su yi aune aune in sun ga yana da kuɗi a ce to akwai wani dabara dai da za a yi na ɗaya a ce ya daina yawo eh, ya baya son motsi ya daina yawo ya nemi wani guri ya zauna shiru zuwa one years shekara daya dai kar ya dinga yawuce yawuce eh, ba a so gurin ya dinga jin motsi za mu danyi wani he to bayan nan ba sai a ce na biyu ya daina cin abinci mai siga kar ya ci abinci mai maiko eh, kar kuma ya ci fiye da loma uku azamin dole mm, kuma ku daina bari yana magana da mutane da yawa to bayan nan ba zai ce a daina bari ana damansa da hayaniya ya zama dan kauye sai ji a sa ka wani gida a rufe ka ina yawon naka kai da kabari ga gata wallahi eh, ba wanda zai zo gunka wai ba ka san hayaniya hmm, sai an duba wani abinci haka na alkama loma biyu kwa kawo maka kuma yi ma ba da manja ba kuma an hana ka cin nama shi kenan sai koko sai farau-farau sai kunun kanwa ba za ka dinga ya hmm, ba kwamai eh, jin daɗin da kake yi an hana hmm. kuma an ce shekara uku kar ya kusanci iyalinsa e likita zai ce ba abin da ba zai iya faruwa ba shi kenan in amma zane yake yi dole ya daina kuma ba amfani don dole ne Allah ya ce mu za ku yi wayo za mu riƙe ku Allah ya ce irin wannan shi ne riƙewan Allah kuma duk dai wannan dai ba za ta hana mutuwa ba dai duk dai sai an mutu <coughs> eh, jin daɗi da kake an hana duk abin da kake mutum ya hana ka Allah ya hana ka ka iya hannuwa mutum ya hana ka ka hannu ko mutumin da ya hana ka ba zai iya ma amfanin komai ba eh, wani ya ce ba a ganin sa ba a so ya dinga ma'amala da mutane baya magana ku yi magana da mutane ba zai yi ba ku yi ma'amala da mutane ba zai yi ba ka ci daɗi ba zai yi ba ka yi yawo ba zai yi ba Allah ya ce kabari ne ba mu saka ba amma saura kiris to yi ne Allah ya ce ku daina gani mun ba ara musu rana eh. eh ai ba za su tsere mana ba in ji Allah duk kuma duk wanda bai ba Allah ba ya Allah zai jarraba da irin wannan na'am wa idulahum masaratu min quwwatin wa min ribadil khayr hmm. turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum idulahum Allah ya ce ku dinga yi wa kafirai tanadi in za ku yage su masaratu daidai karfin ku min quwwatin da karfi hmm. qala ta'ala hiya ram shine jifa ruwahul muslim Allah ya ce ku yi haka kafiri ka nemi makami ga yanzu ana cutar da musulmin nan kai musulmi ba za ka rike makami ba kafiri yana da makami to mun tuna wani abin da muke jin daɗi ba komai ko ba komai muna da Allah amma Allah da ya ce a nemi tanadi a nemi tanadi eh ai duk shagantakan da kaga ana yi idan mu ma din muna da makamin ai ba za a mana ba eh to kai an hana ka rike ba in ka rike kai sai a ce kai dan ta'adda ne shi dan ta'addan sai a bari shi da makami kai ba makami amma yadda zuciyar mutane ya kai ga yadda ya kai yanzu kana da makamin wani me zai ma mutuwa ce ɗaya ce a to ka bari ne ya kai ka shi ma dan tawayen ba yana son ransa ba shi a zauna lafiya to Allah ne ya ce ku nemi makami ku rigi to yi ka nemi makamin saboda yahudanci a ce ya kai dan ta'adda ne amma ga mutanen Neja darta kasa ce guda kowa da bindigarsa kowa da makamansa suna yi wa gwamnati barazana za mu yi kaza an bar su kuma gwamnatin tana sane su an ce kuma bayan tawaye bane za a iya zama da su za a iya komai da su kowa kuma da makami